<laughs> mai girma rara mama tana hannun 'yan ta'adda ne ko kuma ka canja mata gida ne na san ba wanda ya dauke ta tana cikin koshin lafiya zunzurutun sabo da kai da 'yan siyasa da yaudara da ka kware ka koya a gurinsu shine mu ma kake so kai wasa da hankalin mu mu yan arewa wato wallahi duk wanda aka sace uwar rara bai fito ya nuna farin cikin shi ba wallahi ya tabbata cewa shi ba dan kasa na gari bane da Allah su bella tirji in kun tashi za ku karbi kudin fansa a gurin babar rara da Allah kar ku bari wani ya kai kudin shi ya kamata ya kai kudin ku ce lallai shi ne zai kai kudin in ya so in ya zo sai ku canza sai ku ba da ita babar rara tunda ba ta da in ya so shi ku rike shi amma mun so samu ne a ce shi aka kama saboda mu shi ya wulakanta mu na rantse da Allah rara yana da kaso hamsin na hannu a cikin lalata ƙasar nan ta hanyar waka da yi babu wani maganar taimako ba. wakoki nawa kai kana samun kuɗi ka taɓa tura mamu har ila yau dai zaune bata kare ba a yayin da mawaki dauda kahutu rarara yake cikin jimami na garkuwa da yan bindiga suke da mahaifiyarsa har ma suka zunzuru tun tsabar kuɗaɗe da suka kai kimanin naira miliyan ɗari tara a matsayin kuɗin fansa su ko wasu daga cikin yan najeriya cewa suke da wa Allah ya su in ba da shi ba wasu ma na ganin cewa wannan lamari shiri ne kawai irin nashi da yadda ana tsaka da kuka a wannan ƙasa ƙasa sai ya bujiro da wani abu da zai kawar da hankulan al'umma kamar yadda ya kan wakar fatima mai zogale a yanzu kuma ya zo da wannan salo wani bangare kuma na matasa suna ganin cewa a samu wani mutum da bai bayyana jin daɗin sa ba ma kan wannan iftila'i da ya faɗa masa to ba ɗan ƙasa ne na gari kasancewar yadda aka yi ta wulakanta iyayen wasu a wannan ƙasa amma shiru kake ji babu wanda ya damu da hakan amma saboda rashin tsoron Allah saboda ya zo kan shafaffe da mai duka hankalin 'yan ƙasa ya tashi da dai sauran sauran jawabai iri-iri da ke ci gaba da bayyana kan wannan lamari kamar da yadda za ku saurara a cikin wannan bidiyo da za mu saka muku. Wai kawai kwatsam sai gashi ya fito ya yi postin a taya ni da addu'a. Allah ya kubutar da mahaifiyata. Shin su sauran iyaye ba iyaye ba ne wanda aka kama? Abin takaicin kuma da bakin ciki. Wai sai mun fito mun yi magana sai a ce wai baka tilasta wa kowa ya zo ya zaɓi wanda ka tallata ba. amma me yasa ka tallata shari ba mu da matsala da tsohuwarka don inda mutunci mun san darajar iyayenmu ita ma a matsayin uwa take a gurinmu sannan akwai maganganun da ake ana cewa wai a cikin mawakan 'yan siyasa dama dama kai kana taimako ta yaya ka je ka anshi miliyan ɗari misali don ka zo ka raba miliyan ɗaya eh ka yi ƙoƙari ba za mu ce ba ka yi ba to amma ka sani wannan sharrin da ka tallata ka samu wannan miliyan ɗarin ka zo ka cire miliyan ɗaya a cikin misali ka tallafa wa mutane da shi ka san yafi wannan miliyan ɗayan bala'i da masifa wanda ka kawo talakawa ka tallata musu ɗanka ya daɗe mai girma rara tsawon shekara da shekaru tsawon shekara goma kana ci a ƙarƙashin mutanen nan ana sace iyayen wasu ana sace 'ya'yan wasu ana sace yayyun wasu da ƙannan wasu a duk wannan tsawon shekarun da kake fitowa kana tallata su baka taɓa fitowa ka ce a tayowa an can da ake sacewa da addu'a ba sai yanzu da ya faru da kai mi wa kanmu adalci mana sannan wannan abun ɗabi'ar ka ne ka zo ka tallata wa 'yan arewa sharri a lokacin da suka ji daɗin gangarka suka bi wannan sharin da ka tallata musu a lokacin da masifa ta zo ta fara cin su kuma sai ka ja baki kai shiru kuma har ka iya yankan bakin kowane ɗan arewa ka ci mai albasa da sunan cewar wai ya gode arewa ta samu tsaro wani irin azzalumin mutum ne kai kaddara cewar da gasken gaske mahaifiyarka wato mama Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama duk da bata mutu ba tana hannun 'yan ta'adda <laughs> Allah ya sa da gaske ne ma dai kuma Allah idan da gaske ne Allah ka kubutar da ita da rai da lafiya Allah ya sa kar wani abu ya same ta saboda ni wani yaƙini nake da shi ma <laughs> mai girma rara mama tana hannun 'yan ta'adda ne ko kuma ka canja mata gida ne da sunan cewar abu yana faruwa da mutanen gari kai ma bai tsallake ka ba na san ba kowa zai fahimce ni ba fa wani ma zagi na zai akan wannan abin da na faɗa saboda a gidan da mama take ma'aikata ne a zagaye da gidan idan ba mala'ikan mutuwa ba ina da yaƙinin cewar a duniyan nan dai ba wanda ya isa ya shiga gidan na ya taɓa mama wallahi kar ka manta zaratan ma'aikata fa kasa suna gadinta a ce an shiga cikin gidan nan an ɗauki mama salin alin ba tare da ku kwarzane ɗaya a jikin wani ma'aikaci ba ba tare da mun ga bidiyo an yi ba ta kashi ba salin alin a ce wai ma'aikata suna ta gaban gida wai a ce wai 'yan ta'adda sun je ta bayan gida sun ɗauki mama <laughs> ranka ya daɗe mai girma rara mama tana ina wallahi wallahi tun daga ranar da abin da ya fara trending an ɗauki mahaifiyarka an ɗauki mahaifiyarka ko ɗar ban ji a raina ba na san ba wanda ya ɗauke ta tana cikin ƙoshin lafiya zunzurutun sabo da kai da 'yan siyasa da yaudara da ka kware ka koya a gurinsu shine mu ma kake so kai wasa da hankalin mu 'yan arewa a ce ai mu ma yana faruwa da mu 'yan arewa kai ma da kake jikin gwamnati kai ma bai tsallake kanka ba amma mamarka tana lafiya rada ni ina jin haka a raina ba abin da ya samu mahaifiyarka wallahi siyasa kawai kake mana idan ma da gaske an yi kidnapping ɗinta ba abin da zai same ta da izinin Allah sannan ta wani fannin ka san menene ina mugun jinjina ba. ina sara ma wallai saboda kana da mugun kwakwalwa kana da mugun tunani a duk lokacin da kaga yan arewa sun huro wuta sun kunno wuta akan maganar tsaro rashin abinci rashin irin taɓarɓarewan tattalin arziki dai da rashin adalcin da yake damun arewa sai kai ka kunno kai da wani abu wanda zai trending ya sa wannan magana talafa baya bayan nan haka kawai ka zo ka ɗauko wata baiwar Allah fa ka mata waƙa Fatima mai zogale lokacin ana tsaka ga maganar rashin tsaron nan ana magana ga bala'in da yake faruwa a Najeriya sai ka ɗauko wata baiwar Allah kawai ka mata waƙa abun bum sai ya bugari kawai ta fara trending ko ina waƙar Fatima mai zogale mutane kawai aka ringa hawa challenge ana waƙar Fatima mai zogale aka manta da wani maganar tsaro da ake yi <laughs> mai girma rara yanzu kuma abin ya kwana biyu wancan ya yi sanyi shine ka bullo ta nan rara wallahi wallahi mamanka tana lafiya ni ina da yakinin haka ina jin haka a raina ba abin da ya samu mama kuma ba wasu 'yan ta'addan da suka ɗauke ta wallahi mu fa ba ƙananan yara ba ne ka gane za ka iya girman mu a shekaru amma a gane a wannan generation ɗin da muke cike da kowa ya yi wayo ya hankali ya waye <laughs> ka dai canja wani lissafin zaratan ma'aikata ne a zagaye da gidan da mahaifiyarka take ciki a ce an shiga an ɗauke ta salin alin ba tare da an yi ba ta kashi da ma'aikatan nan ba <laughs> mai girma rara sai ya fi jin ciwon abin da aka yi shi akan mahaifiyarsa bisa ga ayi akan shi amma mun so samu ne a ce shi aka kama saboda mu shi ya wulakanta mu na rantse da Allah rara yana da kaso hamsin na hannu a cikin lalata ƙasar nan ta hanyar waka da yi kuma waɗannan da kuke gani bai isa ya fito ya tona musu asiri ya faɗi gaskiya ba domin ɓadda shi za <clears throat> wato da yawan mutane wawaye da jahilai sun fi yawa a cikinmu watan shi malami ko kuma almajiri ana kallon shi a matsayin ba ƙauye ne shi bai san daɗin rayuwarsa ba shi ba gidaje ne ta yadda duk irin abin da aka zo masa da shi na zalunci na cuta da ya yi magana sai a danganta shi da addini sai a ce bai ɗauki ƙaddara ba ko kuma bai san darajar iyayen wasu ba idan kun saurari magana da rara yayi akan wannan al'amarin cewa yayi waɗanda suka aikata wannan kaddarar yana kira zuwa ga gwamnati su tabbatar da idan ganganci ne to a sayar musu yadda suka saya in kuwa kuskure ne a tabbatar da hakan bai ƙara faruwa ba misali kai a matsayinka na talaka ka isa ka gaya wa gwamnati wannan magana ta saurare ka ka ce mata idan ganganci aka yi an kama dan uwanka ko wata mahaifiyarka ko iyayenka idan ganganci aka yi to a ɗaukan ma mataki a sayar musu yadda suka saya wa'anda suka aikata sanayin kuma kuskure ne kar a sake a tabbatar da bai kara faruwa ba ma'ana kar a sake taba wani naka saboda shi mugu ne kamar yadda suke miyagu ya san like su idan da gangan suka yi to a ɗaukan masa mataki ya gani a zahiri a sayar musu yadda suka saya wa'anda suka yi masa wannan a ɗauki mataki ya gani in kuma kuskure ne suka yi ƙananan 'yan ta'addan suka yi ba tare da sauran manyan 'yan ta'addan sun sani ba to a tabbatar da haka bai ƙara faruwa ba ma'ana tsawaita tsaro a kansa kar a sake taɓa wani nasa da wannan damar nake so in yi amfani domin in jawo hankalin 'yan uwa mutanen najeriya musamman 'yan arewaci baki ɗaya ga waɗanda ba su da ra'ayin kansu misali yanzu shugaba duk irin zaluncin da ya muku to idan yana son ya yi maimaici ya dawo takara ba shi da wata hanyar da zai bullo ya muku kamfen domin ku sake zaben sa ko daga kun san a zalumi ne to sai a yi muku amfani da makamin sirri ta hanyar a yi kamfen ta hanyar waƙa ta yadda kai dama baka da ra'ayin kanka baka lura da waye ya maka adalci waye bai maka adalci ba iyaka idan mawaki ya zo ya tallata maka shi yayi maka ƙaryayyakin alkairan da ba zai iya cikawa ba kai kuma sai ka bi mawaki ka zaɓe shi dama baka da ra'ayin kanka a ƙarshe ina son sanar muku da cewa duk wani wanda ya yi mun fatan tsiya to insha Allah nasa familin za a kame baki ɗaya ba wai muna farin ciki da abin da ya samu rara bane amma za mu kwatanta al'umma adalci ne saboda irin abubuwan da aka yi wa al'umma na zalunci da rashin tsaro da ƙasa take ciki ya nuna bai damu ba ai kwanan nan maganar da ya cewa akwai tsaro da baka isa daga abuja ka je kano ko ka fita hanyar abuja ba a kama ka ba amma yanzu lafiya lau an daina da hawan tinubu ba a taba kama kowa ba ba a taba zuwa aka fasa wani gidan yari ko aka yi wani ta'addanci ba to gashi kamun allah sai allah ya nuna masa domin ya gane cewa wannan iftila'in akwai shi yana faruwa muna kishin iyaye kuma mun san darajarta amma idan shi aka kama abun ba zai taba shi ba kamar yadda aka kama mahaifiyarsa sai ya fi jin ciwo ma'ana sai ya fi jin ciwon abun da aka yi shi akan mahaifiyarsa bisa ga ai akan shi amma mun so samu ne a ce shi aka kama saboda mu shi ya wulakanta mu na rantse da Allah rara yana da kaso hamsin na hannu a cikin lalata ƙasar nan ta hanyar waka da yi kuma waɗannan da kuke gani bai isa ya fito ya tona musu asiri ya faɗi gaskiya ba domin da shi za su sai sun kau da shi na dawo gare ku 'yan maula wani wai shi garkuwar rara da wani sarkin yakin rara kuna bi na ta DM da wata barazana ku ta banza kuna wani zage-zage duk wanda ya sake zuwa comment dina ko ya shigo shafi na ya zo page dina ya gaya mu wata magana ko ya zage ni sai na zage uwatar karatu ba zai hana mu mayar muku da martani ba rara raddi muka yi masa waka yi ya ci zarafin al'umma ya wulakanta su ya jawo hanyar da aka kuntata musu ni ma kuma waka yi na mayar masa da raddi to menene laifi na kayi ne an yi maka to me abin haushi a ciki idan kuna maula ku can ku je ku yi wa dan maula maula dan dan maula ne kuke yi wa maula shi ma maula da yake yi saboda haka babu abin da ya dame ni da ko nawa ya tara ko su suwaye mabiyansa ko menene ni dai haƙƙin mu muke karewa kanmu muka sani kuma martabar mu da yancin mu muke nema mu kwato ga wanda ya san abin da yake yi to ba zai sake bin mawaƙi ya zaɓi shugaba ba sai ya duba cancanta Allah ya sa mu dace a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintu da suka da al'ummar arewacin Najeriya tare da ba mu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin mu masu kallo da sauraro kada ku manta idan wannan ne ku na farko zuwa wannan tasha mai albarka mai suna da gasa TV News ku kokari ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karorawa domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura.